والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 25 yau 25 ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1400 da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da uku ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya muna cikin karatun littafin fasulul khidab fi zikiri a hamil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na ɗari da tara wato dangane da ainihin al'ashariya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الأشعرية أشعرية هم أتباع علي أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن سوسي بن هلال بن أبي بردة وتسو إلى أن شيء أشعرية kuma akan kira su da suna asha'ira kamar yadda ake cewa hambaliya hanabila saboda haka yan asha'ira su ne mabiya wani mutum ana kiran shi aliyu abul hassan aliyu bin ismail bin abi bishir Isha bin salim bin ismail bin abdullah bin susi bin bilal bin abi burda amir bin abi musa wasmuhu abdullahi bin qais al-ash'ari sunan shi shi ne abdullahi bin qais al-ash'ari al-mutakallim al-basri al-mutakallim idan an kira mutum almutakallim shine mutumin da yake ainihin gina aqidansa akan ainihin falsafa maimakon ya gina aqidansa akan littafin Allah da sunna sai ya gina aqidansa akan wani irin ka'ida na tunani wanda an ciro shi daga ainihin falsafa da mantik an gane wannan ko to irin wayannan su ake kira mutakallimun wato malamai ne na aqida amma kuma suna rinjayar da hankali wajen ainihin gina hukunci na ainihin tauhidi hukunci da yake da alaka da ainihin allantaka to saboda haka sunan shi abdullahi bin qais al-ash'ari al-mutakallim al-basri wato mutumin basra ne sun mal bagadadi sannan mutumin bagadada kaga da basra da kuma bagadada garuruwa ne a iraki dukkan su gaba daya an gane wannan ko duk wayannan gaba ɗaya garuruwa ne a iraki amma kuma su ainihin ash'arawa in ga an kira mutum da suna ash'ari to yana da alaƙa da yaman asalin wato an um, ash'ariyin mutanen yaman ne na'am laƙal ilma an ta zila. shi wannan bawan Allah Abul hassan al-Ash'ari ya karbi ilimi daga manya-manyan malaman zilawa. wa minhum abu ali bin abdul wahab daga cikin su akwai abu ali bin abdul wahab al-jubai wa qatada bi ra'ayihi fil i'tizal kuma yayi koyi da ra'ayinsa a wajen mutazilanci an gane mutazilawa suna da makarantu da yawa to shi wannan abu hasan al-ash'ari yayi karatu a wajen ainihin abu aliyu Juba'i. babban malamin mutazilawa na zamaninsa an gane ko kenan anan zamu ce wato abul hasan ya fara rayuwarsa a matsayin dan bid'a ne shi ko na asalin malamansa malamai ne na bid'a malamai ne na ainihin mu'tazilawa na'am wa an ba fatratan dawilatan min hayatihi wa 40 sana ya karar da ya shudar da wato lokuta masu yawa daga cikin rayuwarsa kusan shekara arba'in yana cikin aƙida na mutazilanci to menene kuma abin da ya rage a rayuwarsa mutumin da ya shekara arba'in cikin aƙidar mutazilanci menene abin da ya rage a rayuwarsa akwai abin da ya rage a yaushe aka haife shi ila a ce an haife shi kaza ila a ce ya shekara goma sha biyu a rayuwarsa sannan ya fara neman ilimi sannan kuma ya shekara arba'in a cikin aƙida na biri'a, kaga shekararsa hamsin da wani abu ya dimfari sittin a cikin biri'a, to kaga abin da ya rage mai a cikin rayuwarsa kaɗan ne kawai na ba ta wannan to kaga irin wannan in ba falalan Allah da rahamansa ba yana da wuya ya gane gaskiya in kaga mutum ya zo tun yana yaro ya taso a cikin mummunan aƙida har ya girma a cikin wannan aƙida aƙidan ta zama to mai lahaman wa daman to irin wannan yana da wuya ya tuba idan ka ga ya tuba to wannan yana daga cikin falalan Allah ne da rahamansa an gane to wannan yana daga cikin abin da aka ruwaito daga salaf cewa dan bid'a baya tuba wato mutumin da ya taso tun yana yaro ya taso ya tarbiyantu a cikin ainihin bid'a har ya girma a cikin bid'a an gane wannan ko na'am walan ma bara a fi ce i'tizal a lokacin da ya goge ya kware a cikin sanin aqidar mutazilanci wa sara min a'immatihim ya zamanto daga cikin a'imma na mutazila sai da ya zamanto imami daga cikin limaman mutazilawa abul hasan an gane ko ya zamanto shugaba daga cikin shugabanni na ainihin mutazilawa karihahu wa tabarra min daga baya sai ya kyamaci aqidar mutazilanci kuma ya yi bara'a daga gare shi kun san wani abu idan mutum tsakanin shi da Allah yake yi kuma yana neman gaskiya ne tsakanin shi da Allah insha Allah baya bacewa Allah ta'ala ya ce wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa'annan da suke kokari a cikin hanyar mu suna kokari saboda mu to insha Allah za mu shiryar da su zuwa ga kofofin alkhairi kun gane wannan ko mm. to kaga abul hasan al-ash'ari ya wajen shekara arba'in cikin ta mutazilanci amma kuma kaga har ya gano gaskiya ya canje ya dawo ya yi riko da gaskiya idan mutum yana cikin bidi'a ya zo ya yi zurfi cikin bidi'a din idan mai neman gaskiya ne zai banta saboda mutum yana ƙara zurfi cikin bidi'a yana ƙara gano kuskuren wannan aƙida din yana ƙara zurfi cikin bidi'a yana ƙara gano kuskuren wannan aƙida din yanzu musamman ma aqidan shi'a aqidan shi'a mutum yana ƙara zurfi a cikin ta zuciyarsa na gaya masa cewa wannan ba gaskiya bane akwai wani babban malami a Musa al-Musawi eh. yayi wannan bayani ah. yace wallahi da yawa daga cikin malaman shi'a sun san cewa aqidan ba gaskiya bane amma menene yake faruwa mutum yana ƙara zurfi a cikin aqidan shi'a ana hada shi da hanyoyin samun kuɗi zai zama to duk rayuwanka shi ɗaya ana ɗaukar nauyinsa idan mutum ya kai matakin ayatullahi eh, ya kai matakin ruhullah to ya riga ya kai matakin da ya riga ya san sirrin shi a gaba ɗaya ya gano aqidar shi a bata da kyau aqidar shi a ba aqida bace mai kyau an gina su akan san rai ne to daidai lokacin kuma sai a hada shi da hanyoyin samun kuɗi an gane a lokacin zai zama to marji'ut takalid idan ya zamanto marji'u taqlid wato zai zamanto kowane ɗalibinsa sa yana bashi kumusi kowane ɗalibin sa in yayi kasuwanci ya samu riba zai kasa riban kashi biyar ya kawo mai daya in yana karban albashi in an bashi albashi zai kashe albashi zai kasa kashi biyar ya kawo mai daya ina fatan gane wannan mm. to kaga idan kana da mabiya a duniya in kai a matsayinka na marjo takalid in kana da mabiya kamar dubu ɗaya kawai a Allah kal nawa za ka samu mutumin da yake aiki a federal government ana bashi dubu ɗari eh, in kana da su in kana da irinsu guda ɗari kowanne zai baka dubu goma goma kowanne dubu goma goma duk sanda aka bashi albashi dubu goma zai zo maka a cikin akawun ɗinka zai tura ma za ka ji alak sannan bayan nan kuma dan kasuwa yana samun riba zai tura maka a cikin account ɗinka an gane ku to haka za ka yi ta samun kuɗi ta ko'ina to za ka ayatul lai komeni baya a za ka ayatul lai bai aikin komai amma yana da ainihin mashru'at yana da makarantu ya gina yana ya gina makarantu a duniya shi ke ɗaukar nauyin makarantu gaba ɗaya zai ɗauki nauyin biyan malaman da komai da komai saboda ya riga ya kama ƙasa to kuna tunanin mutumin da ya karfi irin wannan karfin ya zama ya fi karfin talauci a rayuwarsa hmm. har ma yana ɗaukar nauyin wasu hmm. kuna ganin zai iya canyewa ya gane gaskiya in ba wai Allah ta'ala ya sa dama gaskiya yake nema ba yana da wuya ai ina ganin ba ma wai shi'a ba ai shi'a sun yi koyi da kristoci da yayi hmm. kaga kristanci mutum na ƙara zurfi a cikin hanyoyin kuɗi na ƙara zuwa masa kusan daga cikin manya-manyan masu kudin Najeriya akwai kristoci akwai shugabannin addinansu hmm. ina ganin akwai mutanen da manya-manyan fasoci da suke da private jet akwai wani a cocin shi kudin da ake tarawa ana samun manya-manyan duro manya-manyan duro din da ake turawa ana daddannawa kudin na zubewa ana daddannawa ina ba san gano wannan to irin wannan in kaga ya zo ya bar wannan addini ya koma gaskiya to lalle ka jinjina mai na ba san gane mm. to saboda haka da yawa daga cikin yan bid'a yana daga cikin dalilin da ya sanya ba sa son barin bid'a mm. an gane ana hada su ne da hanyoyin samun kuɗi mai ƙarfi wanda zai zama to ko sun gane gaskiya ba za su iya janyewa ba za ga malami ya zama multi billionaire ko fiye da haka mm. an gane wannan ko haka yahudawa su ma suke da sun ga malami ya fara zurfi sun ga zai gano sharrin addinin kana kara zurfi kana gano sharrin addinin to kuma kana ganowa suna haɗa kar kuɗi sai mutum ko da ya ga sharri zai shiru ne kawai an gane ya gwammace ya mutu ila ya ringa cewa zan tuba yau zan tuba gobe zan tuba jibi a haka zai mutu eh to saboda haka shi wannan bawan Allah shekararsa arba'in cikin aƙidar mutazilanci na ba gane kuma na'am a lokacin da ya goge a cikin wannan aƙida ya zamanto daga cikin imamansu sai ya kyamaci wannan aƙida ɗin kuma ya yi bara'a da wannan aƙida ɗin na wa ala ya a mamal mala'i bil basara kuma ya sanar da tuban shi a gaban taron jama'a wasu malamai sun ce ranar juma'a ya hau kan mumbarin juma'a ga taron jama'a dubban mutane ah, a masallacin basara shekara ta ɗari uku da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bawan Allah ya fito ya nuna cewa ba daga yau ya tube ya tube daga aqidar mutazilanci kamar yadda mutum ke tuba riga daga jikinsa a lokacin akwai alkyabba a cikinsa haka ya cire alkyabba ne ce yadda na cire alkyabba nan na wurgar haka na na yi bara'a ba ni ba aqidar mutazilanci ثم ya يرد على mutazila sannan sai ya fara yana taraddi ga zilawa wa ya kashi bil a tarahun bilbarahin wa dalayin al kalamiya. yana ainihin yaye ainihin asirinsu, da hujjoji da dalilai na hankali na ainihin falsafa gani ya yi amfani da irin yaren da suke ganewa zilawa su in za ka yi musu raddi in ba ka yi musu raddi da ainihin adilla akaliya ba sa ganewa to mutumin da ya fi irin ka'idansu Ya yi amfani da ilmul kalam ya yi amfani da filosofi wajen musu raddi hmm. ne mutumin da raddin ke shiga cikinsu, ke damun damun sosai misali wannan bawan Allah ya zo ya musu raddi ya tona musu asirai da hujjoji da dalilai na hankali na kalam fi munazarati wa musannafatin adida ke eh, a cikin munazarat wato da yawa ya sha yin munazara da shi da malaman mutazilawa a zauna a yi munazara a kwama sannan kuma ya wallafa littattafai da dama dangane da raddi ga aƙidan mutazilawa to wannan me yake nuna mana idan da mutum yana kan aƙidan bid'a sai ya gane cewa wannan aƙida kafirci ne ko wannan aƙida bid'a ne me ya kamata ya yi shiru sai ya kamata ya shiru ba ya ake tuba dole sai ka fito ka gaya wa mutane da can ina kan aƙida na bata ina kan aƙida na biri'a. to yanzu na gano ba shi da kyau yanzu na janye daga ra'ayina na da na koma kan littafin Allah da sunna akan fahimtar salafin salih ina basan gani yawa wannan shine haƙiƙanin hanyar da ake bi a tuba innal ladzina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yalhanuhumullah wa yal'anuhumul la'inun sai Allah ya ce bi illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim sai mutum ya tuba ya gyara aikinsa ya gyara gidansa, sannan ya fito ya yi bayani ga mutane ya nuna cewa aqida kaza da nake kanta ina kira zuwa gareta, ta yanzu na gano kuskurenta yanzu na janye yanzu na gyara to irin wa'annan su Allah ke karɓar tubansu an fahimci wannan go? to wannan shine abinda wannan bawan Allah ya yi da ya gano cewa an san shi ya shekara arba'in cikin aƙidar zilawa sannan kuma ya bai wa malaman suna wahala kafin wani lokaci munazara ba wai idan kana da gaskiya ba ne za ka ba da wahala wani lokaci idan mutum ya yi zurfi wajen son rai in ka kawo mai hujja nan sai ya lankwashe ya nan ka bi shi wajen ya lankwashe ya can wajen saboda baya son gaskiya an gane wannan ko wani lokaci duk ko da ka fi shi gaskiya in dai mutum ya kai makura wajen jayayya zai baka wahala to lokacin nan yana ba malaman suna wahala to kuma ya riga ya shahara shi wannan bawan Allah shekara arba'in yana ba suna yana ba ainihin biri a kariya an gane wannan ko to daga baya da ya gano cewa alhamdulillah yanzu ya gano kuskuren wannan aƙida sai ya zo ya hau kan mumbari ya nuna wa mutane ba da can ina kan akida ta bata to yanzu na gano cewa wannan akida bata ce saboda haka yanzu ina gaya wa mutane na yi bara'a daga wannan akida ba ni ba ta na tuba sannan kuma zan yi raddi a gare ta ban ji wannan ko da zarar mutum ya gane ba kyau to ya zama to wajibi a gare shi ya zo ya yi raddi ya warware ina kan ga misali Allah ya ji kan malama gumi malabo gumi lokacin da ya riga ya fahimci cewa sufanci ba ta da kyau ya gano hadarin da ke tattare da ita da wasu abubuwa da ke cikinta na ainihin da suke fitar da mutane musulunci ai bai kasa a gwiwa ko ya zama to shi kadai a cikin malamai ɗaruruwa daga cikin malamai na Najeriya shi kadai fito ya nuna wa mutane hadarin ainihin sufanci ya zo ya nuna wa mutane hadarinta kuma ya karantar da mutane ba ta da kyau kuma da can yana kan aƙidan asha'ira shi kanshi ya faɗa ya da ina kan aƙidan ash'ariyanci shekaru masu yawa amma da na yi mu'amala da malaman saudiya na karanci littattafansu sai na gane cewa aƙidan asha'ira ba ta da kyau an gane sai na tuba ga Allah na janye daga aƙidan asha'ira ƙirƙiri ya yi bayani a cikin karatun na ashifa ya nuna wa mutane da can yana kan a gidan ash'ira amma daga baya gane kuma ya janye an gani hmm. kuma bai yi kasa a gwiwa ba ya tsaya yana wa mutane bayani wato sharri na a gidan aqidan A aqidan a gida ce ta bid'a ba gida bace ta ahlus sunna wal jamaa ballantana a ce su ɗan ash'ira akwai masu cewa wai ahlus sunna ya kala biyu ne ahlus sunna a duniya su ne yan ash'ira da yan maturidiyya injiwa yan asha'ira da yan maturidi shi yan asha'ira ahli suna ne la yan maturidi ahli suna ne la su ba ba suna ba ne akwai masu cewa kuma akwai asha'ira akwai yan sal akwai salafiyun eh, da asha'ira su ne ahli suna to wannan magana kuskure ne an fahimci wannan ko to wannan shi ne abin da ya faru da ainihin Abul Hassan Al-Ash'ari ya fito ya yi bayani bai boya kidansa ba mm. na'am وهذه هي المرحلة الأولى من حياته wannan shine marhala na farko na rayuwarsa kun gane hmm. wace marhala marhalar da ya shekara 40 a cikin me a cikin aqidan hmm. i'tizal aqidan mutazilanci wa fi hadhihi al ula asha fihi fi kanat zawji ummi abi ali yau a cikin wannan marhala na farko ya rayu a cikin sa karkashin reno karkashin kulawa na ainihin mijin mahaifiyarsa shi agola ne gare shi shi abul hasan al-ash'ari agola ne gawa ga abu aliyu jubai a gani mm. karkashin mijin mahaifiyarsa abi aliyu muhammad bin abdul wahab al-jubai shekul mutazila ah, a lokacin shi ne jagoran mutazilawa a zamaninsa laka ulumahu hatta tsara na'ibahu kuma ya karbi ilmin muka a wajensa ya koyi ilmumuka na aƙida a wajen abu aliyu al-jufa'i har ya zama to na'ibahu ba ba'ibahu ba a gyara hatta tsara na'ibahu har ya zama to na'ibinsa zai a asika kuma ya zama to amintacce a wajensa abu aliyu al-jufa'i ya amince masa an gani duk wani abu in baya nan zai ce aje a samu abu um, aje a samu abul hasan al-ashari wakilinsa ne walam yazal abul hasan yatazammu mu'tazila 40 sana wato abul bai gushe ba yana jagorancin mu'tazilanci shekara 40 kun ji wannan hukku shekara 40 yana jagorancin bid'a akan shi wa yudafi'u anhum bil kuma yana ba da kariya a gare su da harshe yana lura yi eh, li'anna munazara eh domin shi jubba'i mai rauni ne bai iya mukabala ba in dai za a tattauna da shi da fatan baki za a buge shi an gane ko walakinahu jayyidun fi tasani sai dai shi kwararre ne a wajen rubutu Allah ya bashi iya rubutu an gane in ya rubuta littafi warware wannan littafi da yin raddi a littafin ga littafin ba karamin aiki bane zai sanya wasu shubuhohi amma kuma in ka zo ka tare shi a hanya kuna magana za ka ɗauka wani wawa ne shi an gane a wajen tattaunawa za a yi masa kashe-kashe amma kuma yin doki alkalami. Alkalami shi na da kyau bi ya iya rubutu na ce yana da kyau a nan ba yana nufin wai rubutun shi rubutu ne wanda ya dace da suna. ina nufin ya goge wajen rubutu kasan akwai malaman bid'a wanda in suka yi rubutu wato raddin rubutun ba karamin mutum ke iya musu raddi ba an gano wannan ko so mm. shi sanya malamai ke cewa ɗalibin ilimi ko kuma wanda yake ami ba daidai bane ya ringa ɗaukar littattafan yan bidiya yana karantawa in kana karanta littattafan bidiya wallahi wani kowane ɗalibi yana da naza'a yana da nuz'a an gane kowane ɗalibi akwai abin da ke fuskan shi akwai ɗalibin da larabci ke fuskan shi wani kuma ya yana son ya ga ana irabi to da zaran ya ga malami wanda ya goge wajen irabi shi kenan ko da malamin dan biriya ne ya fuske shi akwai kuma ɗalibin da kawai shi yana so a dinga kawo bai cittuka ne idan shi yana da irin wannan ainihin turkegeniya da zaran ya gamu da malami a jibi an gama yanzu akwai wani ɗalibi muna da shi wallahi tallahi shi idan shi ya yana samun matsalar matsala matsalar da yake da shi shi ne ko da misali ya zo ya fahimci sunna ka mishi bayani ya gamsu nan gaba in ya ga wani malamin bidi a wanda ya goge a larabci da ce shi yana son shi an gane shi wallahi tallahi shi Allah ya jarabe shi da san larabci in ya ga malamin da ya iya shi wallahi tallahi sai ya ga shi yana mishi uzuri an gane shi yana so ya ga malami yana wasa da larabci ko da malamin nan aqida shi ba kyau shi kenan? to kuma galiban yan bid'a a kowane lokaci suna ba larabci ihtimami an gane ba sa ba da ihtimami ga alqur'ani da sunnan manzon Allah kamar yadda suke ba larabci itimami za ka ga sun goge sosai a larabci amma kuma ba su da ilimi na kitabu sunna da saboda haka in suka yi rubutu rubutun nan yana janyo hankali za ga rubutun nan yana fuskan hankulan ɗaliban luga shi ɗalibin da yake da ainihin karkasa zuwa ga luga ba wuya an ja shi yanzu kamar wannan malamin ya sunan shi a wannan shugaban yan jahamiya jahamu bin safwan an ce ya goge wajen larabci ga zalaka ga fasaha an ce daga cikin abin da har ya janyo mutane zuwa ga aƙidar shi har ya samu mabiya a duniya har ya girgiza mutane a duniya ya girgiza malaman sunna an gane huduban shi da yake yi huduban da yake yi da juma'a wannan huduban mutane ɗaruruwa dubbai suke halatta saboda kawai wani yana sha'awa kawai zuwa ga yadda ake wasa da larabci to daga daga kokarin ka saurari wasa da larabci duk maka dauki gidan shi an gani yana da mummunan akida mai hadari amma wai saboda iya larabcin shi sai ga wani an ma sulge shi bai sani ba an gani wannan ko yanzu a wannan zamanin za ga cewa yan ikhwanul musulmi za ga wani wallahi bai san komai addini ba amma zai ce karanci larabci za ga in yana rubutu sai ya baka mamaki an gani amma kuma da zaran kuma da tattaunawa kan addini ga cewa zero ne suna ba larabci muhimmanci in yana kudu ba wallahi ya baka sha'awa to da a ce yanda suke ba larabci muhimmanci tunda larabci shine yaren alkur'ani ya larabci shine yaren musulunci ko Allah ya ce kul nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin ah. ko wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahu kaga shi kenan shi qur'ani yaransa larabci hadisin manza Allah yaransa larabci ashe koyan larabcin yana da kyau amma kada mutum ya tare ga larabcin kadai ah? shine maganar da ibn baz yake cewa wani burgewa yake mutum ya tare a yaren da da Abu Lahab yana raye zai zama shugabanta <laughs> eh? inda abu lahab yana rayi zai iya zamantowa jagoranta abu lahab za ka nuna mai larabci za ka nuna mai wani balaga da wani sarfu da wani kaza in ya fara ma sarfu da balaga sai kai mamaki kama a ina abu lahab ya samu matsala wajen bin addini ashe idan mutum ya goge a larabci to ya karanci addini hmm. idan ka goge a larabci ka samu kayan aiki ko misali kamar mutum na so ya noma ne yana da ainihin yana da kayan aiki yana da ainihin tarakto yana da menene yana da menene duk kayan noma yana da su yanzu mai rage kuma a je gona hmm. to sai zan bashi da gona sai dai wannan kayan gonan kawai kuma yana ta ihu ya ce shi manomi ne <laughs> zai yi to wala galiban yan bid'a suna ba larabci muhimmanci amma ba sa ba qur'ani da hadisi muhimmanci kuma da ko hmm. to kaga ikhwanul muslimin yanzu ka duba yusuful al-qardawi yana rubutu ka duba rubutun shi gani za ga yana fuskan hankali ya kware wajen rubutu an yi ka ga yadda yake sallafa sarrafa larabci za ka zai baka sha'awa an gane to hmm. zaka ka ga wasu malaman sunna in kin ji yadda suke larabci ba su da zalaka kamar na mai nan yan bidiya hmm. to shi in ka ce za ka bi ta zalaka da fasaha to hatta fir'auna sai ya fuske ka hmm. hatta fir'auna fir'auna sai da yadda kikirci yace da ni da annabi Musa waye iya magana am ana khairun eh? min hadha alladhi huwa mahinun wala yakadu yubi shin ni na fa alkhairi ko wannan wanda yake wulakantacce baya kusan ma yayi bayani fir'auna shi fir'auna shi kanshi ya gamsu cewa ya fi ya fi Musa iya bayani ke to yanzu da ni da Musa yanzu ku auna waye iya magana to ai da ni na fi shi iya magana na fi shi gaskiya kenan ai ko da ka su yan bidi a sirga sun gano sirrin harshe sun gano cewa mafi yawan mutane za ga malami duk gaskiyar shi ba inda bai da harshe ba cikin sauraren shi ba kuma duk rashin gaskiyar malami in yana da harshe zai samu mabiya a yanzu malamin nan na Kano da ya taba mutane wahala da me <laughs> harshe wallahi ya ɗauki kalmar hausa sai ya sarrafa ta sau talatin ga kanawa da yawa amma ya fi su ya fi kanawa zama kanawa eh, eh. akwai wani addu'a da yi wallahi kaga yadda yake addu'a kai kanka zaka ce wannan haushi ne hmm? ya gagari kaza ya kaza ya kaza kalma dai in kaga da yake sarrafa sunan Allah <laughs> an gane wato ya ya fahimci Hausan da kyau eh. to za ga mabiya za su dinga ganin to ah a cikin malaman Najeriya wane ne yake sarrafa Hausa kamar shi amma kuma in kana neman cikakken batacce shi ne mutumin da yake rusa hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam mutumin da yake fassara Qur'ani da san shi mutumin da yake ƙarya misali gaskiya ko ya gane wannan ko to kaga irin wannan inda a ce da harshe ake gane gaskiya to Abdul Jabbar da ya zama shi ne shugaban masu gaskiya a Najeriya gaba daya mm. amma malaman Najeriya sun yi ittifaki batacce ne shi to wannan shi ne na'am wa fi marhalatihi as-saniya yawa to kunga ga marhalar shi na farko yana tare da malamin shekara 40 yana cikin bata to sannan kuma a cikin marhalar shi na biyu fara ala mazhabin itizal sai ya zamanto a cikin mazhaba na na farko a shari'a ne la la la la فقال سار على مذهب الاتزال الذي يوتارا يوتارا ba su rabu ko a cikin marhala na biyu sai ya tawaye ya taso wa ainihin mazhaba na mutazilanci allazi kana yudafi wa anhu 40 sana wanda ya kasance da yana ba da kariya gare shekara 40 a gare shekara 40 yana ba da kariya amma da ya gano gaskiya ya taso ma wannan aqida din ya yi masa rabbi wa ala tawbatahu thumma mal ila tariqat ibn kullab kuma ya bayyana da tuban shi sannan sai ya karkata zuwa ga hanyar ibn kullab fisifat a wajen sunayen Allah da sifofi a wajen sunayen Allah da sifofi maimakon ya mazhaba na salaf sai ya mazhaba nawa ibn kullab shi ma ibn kullab a wajen sunayen Allah da sifofi dan bid'a ne shi wa minha inkaruhu qiyam qiyam al-af'al al-ikhtiyariyya billahi azza wa jalla eh daga ciki akwai inkaruhu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyya daga ciki akwai inkarin shi ga tsayuwan wato af'alul ikhtiyariya akwai ayyuka da kira af'alul ikhtiyariya wato ayyukan da Allah ke yi da ganin damansa kamar abin da ya shafi fushi Allah yana fushi sanda ya so kuma yana yarda mai sanda ya so ko farin ciki Allah yana farin ciki sanda ya so kuma yana yana yana ainihin fushi sanda ya so to duk irin wayannan sifofi ana kiran su sakkowa saman duniya Allah yana sakkowa lokacin da ya ga man sakkowa sakkowa irin nashi wanda ba irin na halitta ba an gane wani ku daidaituwa akan al'arshi Allah yana daidaituwa akan al'arshi irin daidaituwa irin nashi kuma san da yaso magana Allah yana magana idza sha'a wa kaifa sha'a wa mata sha'a to irin wayannan ana kiran su afal iftiyariya an gane wani ku to shi ya karkata zuwa ga hanyar ibn kullab a wajen siffofi daga ciki akwai inkarin shi wato bai yadda da wayannan sifofi ba bai yadda da cewa Allah ya daidaita kan al'arshi ba bai yadda Allah yana fushi ba bai yadda Allah yana yarda ba bai yadda Allah yana farin ciki ba bai yadda Allah yana yin magana ba to duk irin wayannan sifofi ya yi inkarin su al-muta'alliqa bi wa qudratihi wanda wayannan gaba daya suna da alaka da mashi'ansa da kuma kuduransa wa isbati sab'i sifatin faqat an tariqi al-aql yawa da kuma tabbatar da sifofi guda bakwai kawai ta hanyar hankali shi abul hasan ya zo ya karkata ya bar aqidar mu'tazila aqidar mu'tazilawa suna inkarin sifofin Allah suna cewa alimun bila ilmin sami'un bila sab'in hayyun bila hayat eh? to haka basirun bila basirin suna tabbatar da gundarin suna amma suna inkarin sunan suna inkarin sifar da sunan ya kunta sun yadda Allah basir ne amma bila basirin alimun bila ilmi kawai gundarin sunan ba sifan mun gane ko hmm. to a nan wajen daga bayan sai shi wannan ya zo ya inkari ya zo ya koma zuwa ga aqidan ibnu kullab hmm. shi ibnu kullab yana tabbatar da sifofi guda bakwai hmm. sune hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kazaka samu wal basar hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kazaka samu wal basar yana tabbatar da sifan hayyun bi hayat sami'un bi sam'in qadirun bi qudra basirun bi basar sannan kuma muridun bi irada ko sai menene hayyun ilmin ko Allah ta'ala alimun ne bi ilmin kasan mutazila sun ce alimun bila ilmin to shi Ibn kullab ya tabbatar da alimun bi ilmin wato ana wa Allah masani ne Allah mai iko ne Allah rayayye ne Allah mai ji ne Allah mai gani ne Allah mai magana ne a gani wa'annan sifofi guda bakwai kawai ya tabbatar amma ya yi inkarin daidaituwa akan al'arshi ya yi inkarin saukowa saman duniya ya yi inkarin fuska ya yi inkarin hannu irin nashi ya yi inkarin ainihin fushi da yarda ya yi inkarin farin ciki duk wa'annan gaba daya wanda Allah ya tabbatar ma kanshi su an gane ku ya tawilin tawilinsu wa tawilin lissifatil kabariya da kuma tawili ga sifatil kabariya din yana tawilinsu. an gane siffofin da suka zo cikin kitabu wa sunna wanda Allah ya siffanta kanshi da su kamar irin su yadu sai ya tawilinsu ya ce kudura wa akaza wa akaza an zakariya an zakariya sadi usul hadith bil basara yau kuma sai ya zo ya karbi ilimin usul hadith a wajen wani mutum wani malami ana kiran zakariya a sashi shi ya karanta da shi hadisi a can basra can iraki Wasan na fafi fi marhala almarhala ta kutubin kuma ya wallafa littattafai masu yawa a cikin wannan marhala din ya wallafa littattafai masu yawa a marhalar da nawa ta biyu marhalar da ya rabu da aqidar mutazilanci amma kuma bai gama shiga cikin sunna ba yana tsakiya tsakanin mutazilanci da sunna ba zile ba zile ba sunna ba sunni an gane yana yana rabi an gane lahuwa lahuwa huna wa lahuna ya rubuta littafi kitabul lam'i wa kitabul mujiz wa kitabul idahul burhan kitabut tabyin ala usul din wa kitabu ashar wa tafsir Wa على أهل الإفك Ya yi tafsiri na qur'ani ana cewa qur'anin tafsirin mujalladi saba'in. mujalladi 70 kaga marubuci ne a lokacin babu kwamfuta ba ko ana rubutu ne kawai da alƙalami dan da san wayannan bayan Allah sun yi zarra ko a wannan zamani yanzu ma ga kwamfuta ga komai da komai a ce ka yi rubutu ka yi rubuta mujalladi saba'in. ai sai mu ya ƙarar da kusan mafi yawan rayuwarsa gaba ɗaya kai Eh, eh na'am qul sai na ce هذا المذهب يمثل وسطا بين موقف المعتزلة العقلي والمتدرب yace wannan mazhaba din ta ibnu kullab da ya dauko yana bayyanar da wato mazhaba na tsakiya yana bayyanar da mazhaba yana wakiltar mazhaba na tsakiya tsakanin mawqifin mutazilawa na hankali wal mutadarrif da kuma ainihin karkataccen tunani wa mawqif ahli sunna wal hadith as-salafiyyin wa mawqif ahli sunna da mawqifin ahli a da malaman hadisi salafiya. salafiyyin malaman ainihin salafiyya وهذه هي المرحلة التي ما زال الأشاعرة عليها إيه وانا إتشي مشعرة إتشي أينهم مرحلة وانا أشاعرة هر ينزنا كانتا gaji mutum ya ce yana bin aƙida ta to wannan aƙida ce marhalan shi ta biyu kafin ya tuba daga gare ta ya koma mazhaba na salaf an gane shine marhala na tabbatar da siffofi guda bakwai da kuma marhala na yin inkarin sifatul khabariya an gane wani ko sifatul khabariya al-ikhtiyariya eh sifatul af'al to duk wannan marhala din shine marhala ta tsakiya in kaji an ce asha'ira to wannan ita ce lahum mal mu'tazila tamaman wala ma ahli sunnah su ba sa tare da ah, mutazila cikakken ainihin goyon baya ko ba sa tare da ahlus sunna suna tsakiya an gane na'am wa ta yi a salisa to a cikin marhalar ta uku fa isbatu sifati jami'i halillahi ta'ala min ga yake fin wala akwai tabbatar da sifofinta sifofin Allah dukkan ta ga Allah min ba tare da takyifi ba wala tashbihin eh, ba ba magana yayaitawa a ce Allah yana ji a ce ya Allah yake ji Allah ya daidaita a ce yaya ya daidaita an gani kawai ka tabbatar da sifofin Allah tare da ainihin kore kamanceceniyar siffar da na halitta ka tabbatar da sifofin Allah amma ka kore kamanceceniyar wannan siffa da na halitta Allah yana magana ya magana yake laysa ka misli shay'un Allah ya daidaita yaya daidaito yake laysa ka misli shay'un Allah yana magana yaya magana yake laysa ka misli shay'un an gani ka tabbatar mai da sifa amma kuma ka kore yan siffan da na halitta an gane ai hmm. wannan shine marhalarsa na ƙarshe an gane baya tafiyifi sannan baya tashbihi baya kamanta siffan Allah da na halitta baya cewa Allah yana da hannu irin na halitta Allah yana da fuska irin na halitta Allah ya daidaita akan al'arshi daidaituwa irin na halitta duk wanda ya faɗi wannan yayi ridda saboda Allah ta'ala ya riga ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir Walam ya yakul lahu ahad Allah ba shi da wani tsara kowaye shi ashe siffan Allah kamar yadda Allah ba shi da tsara haka nan siffofin shi ba a daidaita su da na kowa an gane wannan ko wala ta'dil sannan ba tare da kore wani siffa daga cikin siffan Allah ba babu korewa ana ta abin da Allah ya faɗa ya siffanta kanshi ana tabbatar da shi ba a korewa wala ta'rif nan an ce ta'dili su waye suke ta'dili sune jahamiya. su ne kyakkyawan misali da 'yan ta'adil su jahamiya sun kore ma Allah siffofin shi gaba ɗaya Allah baya ci Allah baya gani Allah baya magana Allah ba rayayye bane Allah kaza Allah kaza duk sun kore siffofin an gane wannan ko sun kore ma Allah sunayensa kuma sun kore siffofi sun ce idan aka tabbatar ma Allah sunayensa da siffofinsa to an kamanta Allah da halitta sun ce duk wanda ya kamanta Allah da halitta yayi ridda in ka ce wa ainihin jahamiye Allah yana magana zai ce Allah baya magana to dan adam ma na magana idan ka ce Allah yana magana to ka yi ridda saboda ka kamanta Allah da halitta sai ka kawo ayar nan laisa ka shi shay'un eh sai sai to in ka ce yana magana to ai dan adam ma na magana laisa ka misli shay'un an gane wannan ko mm. to malaman sunna suke musu raddi mm. a ah, abinda ake nufi Allah yana magana amma maganar shi ba irin naka bane kaga shine ma'anar laisa ka misali shay'un din hmm. ka tabbatar ma Allah da siffan amma ka kore yan siffan da na halitta an gane ko hmm. to su yan ash'ayan wannan yan jami'a suna yin abin da ake kira ta'zilun kulli suna kore siffan Allah gaba daya to wannan shine dalilin da yasa malaman sunna suka kafirta su magabatan musalaf salafus salih suka kafirta mafi yawa daga cikin suka kafirta ainihin yan jahamiya saboda mutumin da ya ce Allah baya ce baya gari, ya kamanta Allah da gunki ko su in ka ce musu Allah rayayye ne sai ba Allah ya zaka ce Allah rayayye ne ai halittu ma rayayyu ne na ba san gani to shine sai malaman suna sai to in kun ce haka to in ka ce Allah ba rayayye bane to ai shi ma gunki ba rayayye bane an gane in kun ce duk wanda ya ce Allah rayayye ne a cikin cewarsa ya kamanta Allah da halitta to in ka ce Allah ba rayayye bane ba ka kamanta Allah da shi ma halitta a cikin halittuwa akwai wanda ba rayayyu ba an gane wannan shi yasa ibnu qayyim al-jawziyya Allah ya masa rahama yake cewa lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina mushabbiha abidul awsani kalla wala nukhallihi min min innal mu'addila abidul butani yace lasna nushabbihu wasfahu bi sifatina ba mu zamanto za mu kamanta siffofinsa da namu ba an gane ba za mu ce Allah yana ci yadda muke ci ba Allah yana gani yadda muke gani ba innal mushabbiha lalle duk wanda ya kamanta abidul awsani mai bautan gunki ne ya nuna ba Allah kake bautawa ba tunda ka ce Allah yana ji yadda kake ji Allah yana magana yadda kake magana Allah yana daidaituwa yadda kake daidaituwa kana bautan gunki ne ba Allah ba kalla wala nukhallihi an awsafihi a mu ba za mu wofintar ma Allah sifofin sa ba mu kore mai sifofin sa mu ce Allah baya ji Allah baya magana Allah baya daidaituwa baya saukowa saman duniya ba shi da fuska ba shi da kaza innal mu'addila lalle mai kore ma Allah sifofi abidul bautani yana bautan kirkiran ƙarya ne yana bautan abin da babu shi in ka ce baya ji, baya gani baya magana ba shi da rai ba shi da kaza ba shi da kaza ka kore mai sifofin sa kamar ka nuna babu shi kenan kana bautawa abin da babu shi man shabbaha Allah al-azima bi khalqihi fa huwa shabihu li mushrikin nasrani duk mutumin da ya kamanta Allah mai girma da halittarsa, to wannan yayi kama da mushriki mai bautan gunki mushriki ba nasari aw aqala ar-rahmana min awsafi ko ya kore ma Allah mai rahama sifofinsa fa huwa al-kafuru wa laysa zal imani to wannan kafiri ne ba ma abocin imani bane shi kaga da nan kenan yan jahamiya masu cewa masu kore ma Allah siffofinsa sun kafirta ba ma'abota imani bane su an gane saka ahli sunna ba sa ta'dil sannan ba sa tahrif ba sa karkatar da maganar Allah in an ce ar-rahmanu al arshi tawa ce istawa din nan ma'anar shi istaula maimakon su ce Allah ya daidaita akan al'arshi Allah ya yi rinjaye kan al'arshi in an ce waja a rabbuka sai ce a'a ba ubangiji ne ya zo ba al'amarin ubangiji ne ya zo waje a amru rabbika ne an gane wannan ko hmm. ko aka ce ainihin waye buka wajen rabbika sai ce waye buka zatu rabbika to irin wannan shine tahrif karkatar da ma'anar shi a bashi wani ma'ana daban wanda ba shi bane hakikanin ma'anar shi wala tabdil ko a musanya shi ma a canza shi ma daga asalin ma'anar shi wala tamthil ko a musanta shi a ce Allah yana ji irin jin mu daidai da daidai Allah yana magana irin maganar mu daidai da daidai Allah ya daidaitu irin daidaituwan mu duk wanda ya faɗi wannan yayi tafsir wa fi hadhihi al-marhala kataba kitab al-ibana an usul al-diyanat to a cikin wannan marhala na uku lokacin da ya zo ya fahimci mazhaba na salaf an gani mm. anan sai ya rubuta littafin sa mai suna al-ibana an usul al-diyanat الذي عبر فيه an tafsilihi li السلف salaf wanda yayi bayani ya fito karo karo yayi bayani game da ainihin sa ga mazhaba na salaf ya nuna ya fifita mazhaba na salaf a cikin manhajinsu da su alladhi kana hamila liwa'i bidalika alhin al-imam Ahmad bin Hanbal wanda a lokacin wanda yake daga tutan da ainihin mazhaba na salaf a wannan lokaci shine al-imam Ahmad bin Hanbal kun gane hmm. shi ya daga tutan yada ainihin akida na salaf da manhajinta to daga baya abul hasan al-ash'ari ya zo ya fahimci ainihin mazhaba na salaf an gane ko wanda kira abul hasan rahimahullahu bi hadha al-mazhab salafi wato abul hasan al-ash'ari wato ya zo ya dace ya samu nasara da wannan mazhaba na salaf lamma dakhala bagdad na'am lokacin da ya shiga bagadada wa alanin tisabihi ila al-imam ahmad wa alada intisabahu ya bayyana da ainihin dangantuwansa zuwa ga imam ahmad wa kaza an hanbaliyat bagdad umuran ukhra kuma ya karbi wasu al'amura daban daga hanabila na bagdad ya ɗauki littattafansu ya karanta ya littattafan su ya karanta ya zo ya fahimci ainihin mazhaba na salaf kun wannan ko wa zalika akhiru amrihi ala al-madhhab sahih to wannan shine karshen al'amarin sa akan mazhaba wanda yake ingantacce min isbati jami'i sifati lillahi azza wa jalla min ghairi takayfi na yin tabbatar da tabbatar da dukkan sifofin Allah azza wa jalla ba tare da ainihin kayyafawa ba ba tamsil ba tashbih ba ta'dil ba tahrif kama qaddamna kamar yadda muka gabatar walam yaqtasir ala zalika bal khalafa kutuban bai ma takaitu akan haka ba bai takaitu akan haka ba a ya bar wasu littattafai kabira manya manya ittifai an sunna wajen na kariya ga sunna wa al aqida ya bar ya bar sharhi na aqida tuqaddaru bi samaniya wa sittina mu'allafan wanda ana kaddara su wallafa wallafa wajen 60 wajen 68 wakila a gane kawai kan aƙida kawai kan aƙida na salaf ya zo ya wallafa littafai wajen 68 wakila taraka 63 an ce kai ya bar wallafa-wallafa 93 min dangane da aƙida min ha Ibanatu ala usulul diyanat daga ciki akwai littafin ibana ala usulul diyanat wa maqalatul islamiyyin wa maqalatul islamiyyin wallam wa gairi zalik da wani wannan eh wato isiya sanata salasa wa harba wa ishirin hijriya ya rasu shekara hijiran annabi na ɗari uku da ishirin da hudu hmm. an gani ko miladiya ko miladiya ne wato shekara na ɗari tara da arba'in da ɗaya wani fina miladiya wani fina ti bagadad an binne shi a can bagadada wani diya ala yi. wato a lokacin da ya rasu an yi kuwa an daga murya akan jana'izansa al-yawm mata nasiru sunna aka ce yau shine mataimakin sunna ya rasu aka daga murya mai kariya ga sunna wanda ya rugurguza ta mutazilawa da yan jahamiya ya rasu abul hasan al-ash'ari rahimahullah ba da wafati abul hasan al-ash'ari wa ala yadi a'immatul mazhab wato bayan rasuwan abul hasan al-ash'ari kuma ta hannun ta hannun ainihin a'immatul mazhab wadi usulihi wa arkani wanda suka tsara ainihin usul din shi da rukunansa akhadha al-mazhab al-ash'ari akthar min tawrin ta'addudat fiha wato sai mazhaba na ash'ari ya bi matakai matakai da yawa ta'addadat fiha ijtihadatuhum sai ainihin su malaman da suka zo bayan sa sai ijtihadin su ya yawaita wa manahijihum eh, sai zama to suna ta ijtihadi akan aqida fa da manhajin su a wajen usulul mazhab wa qa'idihi a wajen asalin mazhaba din da aqidansa suna ta ijtihadi wa ma zalika illa li anna al mazhaba lam yubna fil bidaya ala manhajin mu'assal ba kuma ya kawo wannan ba face shi mazhaban wato ba a gina shi ba a farko akan wata ka'ida kafaffiya a ce ga wata ka'ida a ce kafin ya rasu sai da ya ba su wata ka'ida kafaffiya kan haka wadiha usulul itiqadiyya wanda yake ne dangane da asalin shi na aqida eh, wala kaifiyati ta'amul ma'an nusus shar'iyya ko kuma yanayin yadda ake mu'amala tare da nasosi na shari'a la bal tazabzabar mawaqifuhum a mawqifin su yayi ta raurawa wa ishtihadatuhum. wato ishtihadun suna na ta raurawa baina muwafaqati mazhabi salaf wa raddi 'ala al-mu'tazila tsakanin dacewa da mazhaba na salaf da kuma raddi ga mu'tazilawa واستخدام علم الكلام لتأييد العقيدة كما yin amfani da ilmul kalam wajen karfa akida warraddi al mu'tazila da kuma raddi ga mu'tazila sai suka tsaya tsakiya to akan haka sai aka samu matsaloli da yawa to kuma karkashin wannan mutum yana iya yin karatu na bid'a ya dade yana kan yana kan akida na bid'a daga baya Allah ta'ala ya shirye shi an gane mm. amma ba su da yawa na irin wannan. sannan kuma na biyu mm. mutum yana iya yiwuwa ya fahimci mazhaba na salaf ba tare da ya yi karatu wajen kowane malami ba asalin shi dan bid'a ne ya dade akan bid'a daga baya sai ya dauki littattafan malaman sunna sai Allah ya sa ya gane sunna ta hanyar wannan ina ba san gane wannan yanzu a babban malamin malamin hukumi wane ne ya karanta da shi a gidan salaf shin yana da wani malami wanda ya zaunar da shi daga baya fara gane cewa a gidan ashayira ba ta da kyau ya aka ya gane ya gane ta hanyar daukan littattafan malaman saudiya da suka rubuta da ya tafi saudiya malaman saudiya suka ba shi littattafai ya shigo najeriya da kitabun tauhid ya shigo da al'aƙida alwasiɗiya an gane da irin su littafin kashi mu shuba fi tauhid da su fatahul majid da taisirul aziz duk ya shigo da su da ya zo ya karanta sai ga wannan akida ya fi akidan asha'ira kyau nan take ya bar akidan asha'ira ya koma akidan salaf na ba san gane wannan mu kaga ga abul hasan al-ash'ari shekara 40 yana kan akidan mutazilanci amma daga baya babu wanda zai gaya ma cewa ga malamin shi da ya karanta da shi akidan salaf wato gayan abin da ya je bagdad ya zo ya fa'idantu ya samu littattafai ya samu kaza na malamai na malaman salaf littafan ahmad bin hanbal da sauransu ya karanta ya zo ya ga aqidan ya fi aqidan da ce kai ya janye ya koma aqidan gaskiya ina basan gani gane hmm. to akwai ire-iren wayannan da yawa na kawo muku labarin wannan wannan haram wanda ya sharhin wasidiya wanda ana cewa sharhin shi yana daga cikin sharhi mafi kyau na aqidatul wasidiya babban malami ne yana koyar da aqidan yana koyar da falsafa a jami'an azhar babban malami to sai ainihin jami'an azhar ta ce da Allah tana so ya yi rubutu dangane da raddi ga ibn taimiyya saboda shekul islam ibn taimiyya yana raddi ga falsafa to suna so dan Allah ya yi raddi ga ibn taimiyya to shi ne suka shi aiki shi mai dauki wannan aiki zai yi ya fara bincike ya ce wallahi tun da ya ɗauko littattafan ibn taimiyya sai gane shi ashe ba bai ma san addini bai ma san Allah ba shi kashe ya faɗa to mutum da ya dauko littafin ibn taymiya sai gana shi kwata kwata bai ma san aqida ba bai san Allah ba shi kan eh to daga nan sai fara gane cewa ashe yana kan kuskure yana ƙara karatu littafin ibn taimiyya yana ƙara gane kuskuren aqidar da yake kai kafin ka ankara sai ya zo kawai sai ya rubuta tarihi na ibn taimiyya, ibn taimiyya hazar rajul as-salafi yace ibn taimiyya wannan mutumin ba salafi kawai sai ya rubutu akan ibn taymiya nan take kawai sai kuma ya koma yana ta rubuce rubuce kan akida har ya ɗauki littafin shakiratu ya yi mata sharhi wanda gashi sharhin duniya gaba ɗaya tana karantawa hmm. to shi wannan malami harras a wajen wani malami yi karatu har ya gane akida na Salam. wajen bincike hmm. saka malami in ya kai intaha wajen ilimi ya yi zurfi wajen ilimi zai iya ɗaukar littattafai na wasu malamai zai ɗauka kuma ya fa'idantu da littattafan an gane ba lallai bane sai mutum ya yi karatu a wajen wani malami sannan ya gano Allah na iya shiryar da kai ka ɗauki littattafan malaman sunna wanda suka yi rubutu ka gano a gidan salaf daga gare shi don wani zai ce wai kai a ina ka san a gidan salafiya wai karantar da kai ga wannan ya nuna sun ma jahilci yadda al'amarin yake in za a ɗauki tarihin malamai da dama da suka gane sunna to za a ga cewa wasu mafi yawa daga cikinsu babu malamin da ya zaunar da su ya karantar da su wannan sunna din sun dauki littattafan malaman sunna ne suka karanta an kafa irin da shi an gane ko mm. to kaga masu cewa dole sai ka samu ijaza wajen wani malami a ina suka samu wannan eh? a ina aka samu wannan ijazan to shi ibn tabiya waye ba shi ijaza kan karanta wanda yake yanzu da a wanda ibn tabiya yake muhammad bin abdul wahab wane ne ya sa shi akan hanya na da a wanda yake kai Allah ai kafin ya zo akwai manyan malamai me yasa babu wanda ya karanta da irin wannan karatun da ya karanta sai sai da ya zo tun bayan ibn tabiya ba ƙara samun irin muhammad bin abdul wahab ba to wa ya karanta da shi an ce ya ɗauko littafin ibn tabiya ya fa'idantu da su ya ɗauko ya yi nazari ya gano kuskuren da al'umma suke ciki a wannan zamanin suna cikin shirka suna cikin biri'a suna cikin kaza suna cikin kaza sai ya zo ya fara wallafe wallafe yana ta yin wa'azi yana nuna wa mutane kuskuren da suke kai kaga ai Muhammad bin Abdul wahab yana kan aqida na salaf amma wane ne malamin sa littattafan Ibn taymiya sune malamin sa an gane ku Allah shi ke mu eh na'am na malamai daga cikin dalilan da fare da gaske ai malamai suna wallafa littafai ne ko da ba sa nan za su iya ɗaukar littafin ka fa'idantu da shi e. da ke cikin wanda Allah zai mutu malamai za a tambaya ko <laughs> ana tambaya malamai a ba tambaya kan malamai in mutum ya ga gaskiya kawai ya ɗauki gaskiyar nan ya fi ya za ka wani lokaci za ka ka ɗauki littafi ka karanta sai ka bai ci gaskiya ta hanyar littafi na'am akwai tambaya eh mallam awal an ce an ce bayani Allah za mu tsaya muku kashi sai sai malam awul zai bayani da yau zamu fara ainihin sanya tubali na ainihin tafsir dama mun ce dama bayan sallah insha Allah za a fara bayani akan neman taimako wani tafsir insha Allah malam awul zai dan yi mukaddima dangane da neman taimakon da za a yi kan tafsir din gidauniya da muka yi alƙawarin za a yi magana kai na'am بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى مدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda bayani ya gabata uwa wa insha Allah ta'ala bayan sallah